biyo bayan lugudan wuta da sojojin ƙawancen yankin tafkin Chadi ke ci gaba da yi wa mayakan Boko Haram da IS a wannan ziri. Hakan na ci gaba da ƙara farraka kan 'yan ƙungiyar. We conduct many operation, offensive operation. Kwamandan runduna ta ɗaya na dakarun ƙasashen tafkin Chadin kenan, Brigadier General Buba da Bekri ke min ƙarin bayani wurin tunkarar 'yan ta'addan a wannan shiya. We conducted the new operation here on the north of uh, gabanin wannan sabon yunkuri dai dama can akwai baraka ta cikin gida tsakanin 'yan boko haram ɗin ya su ya su kamar yadda wannan tsohon kwamanda na kungiyar ke mun ƙarin bayani a wani zaren aiki da na kai a tafkin cadin 'yan kwanakin nan yaƙi na da na yaƙin kandiga na yaƙin mubi na yaƙin fulka ai an ce da akwai ɗan saɓani tsakanin 'yan kungiyar boko haram su ya su tsakanin ku kenan gaskiya ne gaskiya ne kamar wani bangare da wani bangare ne bangaren mamanur da bangaren shakau ne ne haɗa su abin da ya haɗa su da farko suna ganin shekau din ya bar hanyar addinin su kuma he suka ware suka fita da suka ware suka fita shine aka kama yakin tsakanin su ma idan suka je suka tabo su za su kai hena nan su ma na nan kuma za su kai hena su bangaren mamunur suna ina bangaren mamunur suna kangara ta wani bangare kenan ta bangaren arewa arewa da chadi a ci gaba da ruruwar wannan rikici na cikin gida dai a halin yanzu. Ƙungiyar IS ta zartar da hukuncin kisa akan wasu manyan kwamandojinta a ranar sallah a zirin na yankin tafkin Chadi, jim kaɗan bayan idar da sallar Idi a wani yanki mai suna tudun Wolgo. Masu sharhi kan sha'anin tsaro 'yan asalin yankin tafkin Chadin irin su Dr. Abubakar Muhammad Sani na ci gaba da yin ƙarin haske akan abin da ya sababa zartar da hukuncin kisa da Boko Haram ɗin ta yi wa kwamandojinta. Rundunar sojojin tabkin Chadi wato MNJTF suna zuba musu wuta. Wannan ya sa yawanci daga cikin su suna miƙa kai wa sojoji suna saranda don sun ba mu fita. su akwai wanda su suna so su sulhu da gwamnati. To sauran kuma su ba su yarda da wannan ba to sai suke ganin kaman wa'annan wanda aka kashe ranar sallah kaman sun munafurce su na biyu kuma su wa'annan wanda aka kashe su daman su ne suka yi ruwa suka yi tsaki a tsige shi dan marigayi muhammad yusuf wato abu musa albarnawi to yanzu dai wa'annan wanda suka ɗora ga murmulki su na hannun daman shi albarnawi din ne kuma kaman su suka juya wa'annan wanda aka kashe din baya kaman sun gane cewa wa'annan din sun munafurce su ne. To ko menene tasirin wannan dambarwa na Boko Haram din a nan gaba? Dokta Kabiru Adamu mai bincike ne kan sha'anin tsaro. Takaice dai za mu iya ganin ƙarin hare-hare ko saboda nuna iko ko kuma saboda aƙida ko kowane bangare bangaren jama'atul sunna da kuma bangaren ah, wato daula islamiyya da ke afirka ta yamma kuma wani abu mai muhimmanci wanda zai iya biyo baya ƙungiyar ta dare ga kanana kananan ƙungiyoyi sun fito a karkashin ita uwar ƙungiyar eh, in aka samu kwamandoji wanda ba su yadda da wayannan shugabannin biyu ba to ana iya samun haka nan wayansu wurare mun ga haka nan kamar mali da yankin sahel gaba daya an ga yadda kungiyoyin dari aka samu kanana kananan kungiyoyi har suka yawaita a cikin haka din ne za ga sun zafafa kai hare-hare a tsakankanin su kuma wani lokaci eh, yana tasiri a wurin irin hare-hare da suke kai eh, ƙauyuka Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.